To Hadiza gaban za mu gaya miki gaskiya ko da ko ba zai miki daɗi ba. Ko da ko wasu mutanen da su ce hassada muke miki. Interview da kike yi ba alheri ba ne. Saboda kina haɗa mutane fada Kina haddasa fitina. Kujera kamar kujeran tsafi duk wanda ya zo zauna aka interview da shi ko ya tona ma kanshi asiri ko tona ma wani asiri ko ki haɗa shi faɗa da wani. Wani irin interview ne wannan? wannan tambayan da ke wai a cikin biyu ka zaɓi ɗaya shi ma ba daidai ba ne saboda duk wanda ba a zaɓa ba sai ya ji wani iri a cikin zuciyar shi. sai ya ji ba daɗi to ba daidai ba ne wannan tsarin intabin da ke wallahi ba daidai ba ne ba bai yi ba muna mai baki shawara idan da ki canza ki canza ku kuma da ake gayyatan kuna da ɗaukaka ne shi yasa ake kiran ku ku zo ku ɓata kariyar ku daga baya ku zo ku yi da na sani ko ku tona ma kanku asiri wani irin rayuwa ne wannan sannan muna mai baki shawara ki san me kike yi wannan ba interview bane ki canza tsarin interview ɗinki su wannan interview ba alheri bane in zaki canza tsarin shi ki canza tsarin shi kuma duk wanda ya ce babu ruwana na sa baki in gwana shi wai na ce to kun ji me za ku ce game da wannan saƙon gashi nan kuna ganin comments daban-daban comments na ƙarshe take cewa Adizatu ce ta haɗu tana da aji shi yasa duk wanda ta tambaya yake sakin baki yayi ta zuba to kuna ganin haka din ne wai a ce idan aka yi tambaya tunda dai ba dole ba ne ka ansa tambayar da aka yi maka amma sai kaga wani zai bada amsa amsar kuma wanda ma bai dace ba wai ajin ta ne yasa da yake kawo wannan zuban da mutane suke yi koko me za ku ci game da wannan lamari <laughs> gashi nan dai kuna ganin comments daban-daban comments na uku yake cewa gaskiya dai wannan zaɓe ɗaya ba daɗi saboda wani ba zai ji daɗi ba in ba a zaɓe shi ba To gashi nan dai comment na hudu yake cewa wai kaban kujerar zafi. Wallahi ni kai na sai da nayi wannan tunanin duk wanda ya zo ta yi fira da shi sai kaje an samu an samu matsala. Amma ba duka bane an samu matsala da Alinu da ta yi hira da shi saboda irin ka san irin amsan da zaka bayar dai haka nan idan aka gayyace ka shine kawai mafita. Gashi nan dai kuna ganin comments daban-daban comments na uku a bangaren hagu yake cewa ko take cewa Ni fa tun akan Gfresh na san kujeran Hadiza akwai matsala. <laughs> Comment na uku anan yake cewa wallahi da gaske ne ba kamar su Gfresh ta ƙara sawa sun aikata zunubi. To, me za ku ce game da wannan lamarin kuma wani shawara za ku bayar ko ma menene Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu kowa abin yi.